mata a gaida mata na gida ga shi da kiɗansa masu wakar tazara haye <laughs> mun zama kan kabari bakin cikin mai taushe wallahi ya al-hussein records rancen ka gara su kunya me rancen ka gara su kunya da me rancen ka me daga sassaƙe a turmin danya mai ɗibar zini da bayan ƙwarya ya ishi al'umma da zallar ƙarya ya kwashe iri a kunya-kunya e eh, garsa kunya gaida ɗayan tanka to garsa dajjan dinga yaƙi sun ba sun bi yaƙi gashi yanzu an ja daga ya ji sun ji sun ji ya ji an fake da kwanan kirga ya fi za fi zaɓi ya zarce kaifiyan mai laya ga mai zamani mu buga mu gani wane da kani bakanu nuna mai liwa kenan mai suna mai laya yanzu cuta ku kai mini farin ciki za ya zamo baƙin ciki ku daina dariya Allah kai ka san wannan mutane sun nuna ba su suna ku daina dariya Wanda zarar banda mawaƙin da ya wuce Nura Eminem ina son waƙarsa ina buƙatar waƙarsa saboda haka da album ɗin da ya saki haka ne yake rike shi a kaina kamar ni Nura Eminem Allah ya ƙara basira da ɗaukaka mun gode sosai muna jin album ɗinka na gaba